انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى lalle mu an yi mana wahayin cewa lallai azaba a duniya da lahira za ta tabbata ga duk wanda ya kareta ayoyin Allah ya juya baya ga abinda da manzanni suka zo da shi